Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Sai fa a mana aikin gafara, saɓanin yadda kuka saba ji, daga yanzu babu sharar fage a shirin mu tattauna har sai an shiga sabon shekara. To kai tsaye za mu shiga zauren mu na tattaunawa. wanda a yanzu yake Baucin Yakuba inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar tattaunawa tsakanin wakilan Fulani makiyaya da na sayawa manoma. Kamar yadda na bayyana a makon da ya gabata, bayan dawowarmu daga birnin Washington, mun shiga gabatar da wannan tattaunawar daga tushe, saboda masu sauraronmu su bi diddiginta. Don haka, Abdulwahab Muhammad zai ɗora ne daga inda yake komawa ga Alhaji Aminu Sidi. to alhaji aminu sidi a matsayinka na mai sharha da kuma nazari akan harkokin zaman lafiya ka dai ji abin da wa'annan bangarori biyu suka yi bayani kai a fahimtar kaya za ka fassara kalamansu da kuma yanayin da yake suke ciki yanzu alhamdulillah ni ina ganin yanayin da suke ciki yanzu za su ce sun yi na'am amma an daɗe ana gwagwarmaya kamar ƙungiyar mu ta kai shekara biyu da rabi suna zuwa central primary ba ma hausa fulani da tsayawa kawai ba a'a jarawa bankalawa angasawa fulani da tsayawa mun iya kokarin musamman matasa su fahimta cewa zaman lafiya nan shine babban inganci kuma ba a yi da komai ba sai da tallafin interfaith mediation center na kaduna wanda suka jagoranci su dr ashafa da pastor james shine of party namu wanda ya kokari suka kashe kuɗi ka da ana inda wani program da ake kira tolerance project har aka yadda ana zama daidai har ana fahimtar juna ana yafiya yanzu dan zol musulmi ko bununu zai iya zuwa ainihin mahaifarsa ta faɓalewa iya maganan gonansa har ya bada da aron gona ko estate da filinsa a samu la'ada a kuma samu jituwa wasu ma har sun fara gini a inda suka tashi amma ya ɗauki lokaci kafin ainihin iyayen ƙasa su fahimci wannan daga baya suka gane cewa siyasa ce ba addini ba ne ba ƙabilanci ba ne a siyasa ne suke ƙoƙarin su raba waɗannan abubuwa kuma mun shiga ka'in da na'in kafin zaɓe cikin zaɓe bayan zaɓe kafin wannan ya yarjejeniyar a cimma nasararta tsakanin sayawa da fulani daga tafa ɓallewa har ɓogoro akwai kyakkyawan mu'amala tsakanin bununu zol da ta faɓalewa don da akwai jita-jita wasu ne daga nesa za su farma wasu ya fara zargin juna ta nan nan kaga an samu matsala to amma kowa ya ji a jikinsa kowa ya nadama yanzu neman zaman lafiya da inganta ci gaba juna ake yi kuma alhamdulillah wannan yarjejeniya da aka yi tsakanin fulani da sayawa ba ma daga manyan su kawai ba a'a har ƙasa ƙauyuka su dagatai masu gundumomi akwai ah, alhaji dan madami ana ce su alhaji su bununu akwai baba bitrus rabaran baba bitrus ya taimaka kayan da na'in akwai wani matashi ana ce masa ezra sun taimaka kokarin iyakan su da sauran al'umma kamar su malam fa'izu shi limamin ta faɓalewa sun taimaka kayan da na'in da wani ana ce masa su ko su halliru da su waɗannan da hakimai sun iya kokarin su yau da gobe aka ti iya ƙoƙari ƙauyuka har mun shiga inda mun taɓa shiga ba muka zauna da mutane da alƙawarin da aka yi aka kafa masu yan bijilante da kuma alƙawarin za a yi tsakanin gaskiya da gaskiya har ya kawo wannan cin buri yanzu ina ganin ba fulatani zai iya karkaɗa shanunsa daga tafa ɓalewa har ɓagoro mu duk wanda ya kashe shanu a wurin za a gano su za a kuma hukunta su za a kuma biya kiyasin su haka ba falatin da ya banna ko ya gudu za a bi labi abu burtalin da ya je a samu ainihin harɗan wurin a haɗa shi da hakimin wurin a yi kiyasin barnan da ya yi ya kuma biya in ya biya ba zai tare da wani matsala sai a haɗa shi da hukuma kuma alhamdulillah har yanzu ana kokarin wannan kuma akan haka ake sai dai mai ta fata addu'a abin ya niƙe yara matasan nan da ba su da abin yi su yi kokari su kwantar da zuciyarsu kuma kai zuciya ne a kuma kokari a tallafa musu musamman gwamnati a ba su abin yi ko malam madalla eh, idan na dawo gare ka to wasu matakai ne kuka ɗauka domin ku tabbatar da cewa wannan zaman lafiya da yake kuka ce wasu kaman shugabanninku kamar su dogara aminu tuku suka ba da goyon baya don eh, wanzu ko kuma wasu matakai ne kuka ɗauka na ganin cewar wannan zaman lafiya ya ɗore kuma ya kai ga kunne da kuma ƙofar kowane a ɗan wannan yanki musamman ma a ɓangaren ku na sayawa eh, ɓangaren mu na sayawa ka matakan da muka ɗauka shine da cewa muna roƙon allah muna kuma roƙon shugabanin nan da kuma gwamnatin bauchi a taimaka a cikin tafabalewa mu karan kanmu zaman da muke yi ba musulmai a wurin ba jin daɗi muke yi ba a zo ko da masallatan nan da aka rushe su don saboda tashin hankali na kwanakin baya tun da mun fahimta a zo a gyara masallacen nan ko da mutum zai wuce ne ko da ya je kasuwa ne ko da yana ina ne idan lokacin da ya je an kira sallah ya zo ga buta a wurin ga ruwa ya shiga ya alwala ya rufe masallaci ya tafi tafiyansa shine mu kokarin da muke koma muke kokari kenan da matakan da muka ɗauka kenan mu yawan ta babu lewa mu samu a gyara ma masallatai abokan zaman mu mu zo mu zauna tare da su shine tabbacin zaman lafiyan da muke ganin in an yi haka duk duniya za su san da cewa mun samu zaman lafiya da su to baya ga neman bukatan da gyara musu musulmai wuraren ibadansu kamar ku kuna zama a bangaren ku na shugabanni da matasa domin ku tattauna wasu matsalolin ku eh muna zama gaskiya mu matasa shugabanai sagu-sagu kauyuka kauyuka wurare da dama muna galgadar wa kanmu duk wani fasayi da yake cikin garin tafabulewa idan muka ji shi da tsokanan ba bafulatani ko bajari ko wani addini da a cikin tafawalon nan da yawan nan da sunan tsokana na wanda zai kawo tashin hankali irin na da mu da kanmu mukan kama shi mu kai shi gaban sarkinmu shi gunzar kenan mu je mu mika shi ya hukunta shi daidai gwalgwado don saboda wannan fitinan ba mu son mu sake ji akan mu ne muka tada shi balle su ah, haɗin wani gari ne wai kwa. suleiman suleiman eh. ma sanin da baba ke kai haɗo ne ko kuma ba haɗo ba ni ne na mi ok wato mai tsawatarwa eh. eh na ƙungiyar mai Allah to wasu irin tsawatarwa kuke yi wa ainihin al'ummanku musamman ma ga shi malam madalla ya yi kira wa gwamnati da lalle ta fito a gyara muku masallatai da dai wuraren da yake idan an gani su ma za su san wannan zaman lafiya mai dorewa ya kan kama. yato eh alhamdulillahi gaskiya mu a haka a hakan ma mu mun gode wa Allah tunda wajen shekara biyar na biyar din muke da saniya ba ta haihuwa hai amma yanzu ana tafiya har marti har dajara shanunmu suna nan suna kiwo ka san shi ba fulata ne damuwan shi inda dabban shi dai kiwo zaman lafiya ya tsore kenan kuma muna shiga tafabula muna sallah matanmu suna shiga gida gida suna sai da nono kuma mun gode wa Allah mun gode wa annabi kuma mun gode wa wannan mutane guda biyu honorable barista dogara yakubu da honorable aminu mu ba abun da damu faɗa iya godanmu mu Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya Haka, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babu sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne a Sheikh Ishaq Yunus Muhammad Almadani, mai gabatar da tafsiri da wa'azi a garin Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa, da babban limamin Kirista Rabaran Iliya Gata Malumfashi, wanda zai sake yi wa 'yan arewa jawabi. Ga Sheikh Almadani. To, rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abinda nake so in faɗa duk kasar da ba ta da tsari babu shakka rushewa ce ke gabanta haka duk ƙasar da samanin cikinta ba san kimar manyan ciki ba su kuma manyan ciki ba san amara da Allah ya ɗora musu ba na tarbiyyar wa'annan samarin to ƙarshe ga baki ɗaya rushewa suke yi wannan shine a takaice abin da nake so in jawo hankalin yan uwana mu yi haƙuri mu daure mu miƙa wuya zuwa ga Allah mu tabbatar nasara tana bibiyar mu ne amma idan mun dage mun nemo ta ba a samun cin nasara da mafarki ba a samun cin nasara a zaune ba a samun cin nasara da tsammani ko tunani duka ana samun cin nasara ne da tsayuwa da kuma dagewa da bibiyar abin da Allah ya shimfiɗa da sunnoninsa a bayan ƙasa ƙarƙashin sharhin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana ta wannan hanyar ne kaɗai za mu iya samun cin nasara za mu iya samun dacewa za mu taimaka mu junanmu za mu tausaya mu junanmu idan aka ce ne yana laifi aka hana shi an taimaka mishi ne ba wai an kwanta mishi bane don ba zai iya gane hakan ba sai an je kiyama haka nan mun Allah cewa duk mai laifi ku hana shi ko kuma ku taimaka ma wanda aka zalunta shi kuma wanda aka wanda ya zalunce shi ma ku taimake shi aka tambayi mun Allah menene taimakon da muke iya ba wanda ya zalunce gashi an tabbatar ya kwara al'umma yace ku hana shi wannan zaluncin an taimaka mai a rayuwarsa kaga da zamu haka za mu samu cin nasara muna da wuraren noma muna da komai da komai ubangiji ya bamu kai har ma zan iya cewa alqur'ani ya ce mana wala kadi atakum min kulli ma sa'altumu duk abin da muke nema a wajen Allah wallahi billahi babu ɗayan da bai ba mu a Najeriya duk abin da muke so ubangijin mu ya bamu yanzu ya rage mana ne kawai ya za mu danne mu yanka mu ambaci Allah suwa za su yi mana gashi wa zai raba mana kuma samu ci idan muka ci lafiya za mu haihu lafiya za mu haifar kuma za mu aji alkhairi a bayan ƙasa idan kuma muka ce ba za mu wannan tsarin ba to mu za mu zo mu wahala kuma mu wahalar kuma mu sanya al'umma cikin tashin hankalin da Allah kaɗai ya san iya sa. dan nake so in dakata zuwa ɗan wani lokaci nan gaba idan Allah ta'ala ƙara bani ikon dawowa da fatan Allah ta'ala albarkaci wannan gidan rediyo mai albarka kuma ya sanya ma wa'innan masu aiki istikama ya kuma sanya mako musu gidan aljanna Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu ya sanya mu a gidan aljanna baki ɗaya ya gafarta mu iyayenmu da mu. da ƴan uwanmu da suka mana hidima wajen ɗora mu akan titin zama mutane a duniya akwai wani bagiri guda ɗaya na so mai mahimmanci. in tattauna da ku a kansa Shi ne alakar da ke tsakanin makiyaya watan ba ne kaɗai ba idan muka ce makiyaya kowa na cike domin duk masu kiwon dabbobi akan ce musu makiyaya ne akwai larabawa masu kiwon raƙumi sunan su makiyaya akwai fulani masu kiwon shanu akan ce musu makiyaya akwai wa'inda ba can ba ba nan ba da yanzu kiwon shanu ya tashi da kan fulani ya koma na masu dukiya saboda haka alakar su da manoma takan taɓarɓare sau da yawa ah, ko dai shi mai noma ya mamaye inda yake da can ainihi wurin kiwon dabbobi ne ko kuma shi mai kiwon dabbobi rashin imani da tausayi da takai da tawakkali ga ubangiji ya hana mai tare shanunsa wajen afkawa cikin gonaki da inda ake samun ainihin watan manoma sun noma a sakamakon haka yan uwa bayan Allah wancan hadisin da ke baya da ne magana a kansa nake cewa manzon tsira ya ce sallahu alaihi wasallama ka taimaka wa ainihin dan uwanka watan ka taimake shi shi aka zalunta ko shi ya zalunci zai iya zama a wannan bagire yan uwa mu kalli shekaru arba'in baya mu kalli shekaru sama da arba'in baya a duk inda ka sani a kowane bagire a arewacin najeriya akwai yan uwa masu rayuwa akwai bayan allah masu rayuwa ta hanya mafi kyakkyawa akwai fulanin nan idan su ake magana akai makiyaya akwai manoman nan idan su ake magana makiyaya akwai burtalolinsu akwai filin da ake ware musu musamman su kai kiwon dabbobin su makiwaci zai iya tashi daga nan kasar arewa ita fa har ina kudu ko gabacin najeriya ya je ya kiwon salami lafiya kuma bai yadda ba ko da mai gona baya nan ya shiga ya yi mishi barna domin ya san allah yana sa sannan kuma har iyo a lokacin nan dabbobin sun fi albarka sannan har iyo a lokacin nan naman ya fi daɗi sannan har iyo a lokacin nan amana ta fi yawa zaka iska mai gona zai zo da kanshi ya ce wa makiyayi zo ka sa dabbobinka su cinye wannan karan dan ba da bukatar sa za ga mai kiwo shi da kai zai ce kai ga nono mun tatso maka zo ka sha wai duk a lokacin nan suwaye suke wannan sannan kuma suwaye suke gaba da junansu a yanzu wai wa'incan ba su suka haifi na yanzu ba ne to wace irin tarbiyya suka ba su Ka ga ashe watakila akwai wanda ya shigo ya haɗa mu rikici ko ya ziga mu. shi ma rabaran iliya gata cewa ya yi haƙuri da aiki da hankali ne mafita. To madalla to. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu mu da wannan lokaci. Jama'a mun shiga wani ƙarni na yanayi. To Ubangiji Allah wata wata'ala shine mai komai mai kowa shine mai shimfiɗa mulki. Mulki daga Allah yake, Allah shi ya yi ɗan adam, Allah kuma shine shugaban komai shine ke da komai shi da kowa. a ƙasa an ka samu mutum in dai hankalalle ne baligi hankalalle na da abin yi domin ƙasarsa mu waɗanda muke talakawa abin da za mu yi shine gudunmuwa da addu'a ga Allah ya shirya da zukatan mutane ya tunatar da mutane an ce duniya gidan wuni ba gidan kwana ba wannan gwamnati tamu Allah ya bada ikon barin abin da ke mugu in aka yi haka aka sa Allah a gaba a cikin al'amura to Allah yakan gudanar da so yadda ya kamata aya ta nuna mana idan ba tare da ikon Allah ba ba za mu yin komai ba don haka ina son tabbatar mana zaman lafiya shine ginshikin arziki da albarka zaman lafiya shine ginshikin samun arziki da albarka idan ƙasa ba zaman lafiya to da arziki da albarka waɗannan sun ƙaura don ba za a same su ba zo mu zauna zo mu saba yan wana kowa kake ko mai kake ba wani abin jin daɗi illa iyaka a zauna labi lafiya sai faɗi ne a san abin da ake faɗi in yi ne a san abin da ake yi wannan abu zai taimaki jama'a wannan magana za ta taimaka wannan aiki da za a yi zai zama da amfani zai zama alheri idan haka ba ta samu ba kuma hanya sara bari zai faɗi mana kowa kake ko mai kake ba wani abin jin daɗi da albarka kamar ƙasarka ƙasanmu najeriya ta zauna lami lafiya zaman lami lafiya din nan ni da kai muna iya ba da tamu gudunmuwa gwargwado kowane mutum wanda yake cikakken mutum zai iya ba da tasa gudunmuwa gwargwado wato wata aya ta yi magana ta ce ku yi hamzarin ji ku yi jinkirin yin magana ai jinkirin yin fushi fushin mutum baya aika adalcin Allah 'yan wana wannan aya ta zama wani harsashi na zaman lafiya idan za mu yi aiki da ita yadda ya kamata ayar ta ce ku yi hamzarin ji ku yi zinkirin yin magana ku yi jinkirin fishi fishin mutum baya aika adalcin Allah don haka da kai da ke da ni 'yan Najeriya muna ƙaunar Najeriya to za mu ƙaunaci zaman lafiya idan muna ƙaunar Najeriya za mu ƙaunaci 'yan uwanmu. Allah madawakin sarki aya ta ce idan ba ka ƙaunaci ɗan uwanka wanda kake gani ba to baya da za ka ka ƙaunaci Allah wanda baka gan shi ba ina son faɗi mana yan uwa maza da mata kowa ya kuskure daga ƙaunar Allah ya ƙaura daga ƙaunar Allah wannan mutum ya asarar zaman duniya wanda kuma ya asarar zaman duniya to na lahiran ma zai yi to ba maganin abin na faɗi maka yan uwana a yi haƙuri lokacin da wani abu ya faru na dashin hankali a kai zuciya nesa a wannan aya kai mana jagora cewa ka yi hamzarin ji kai jinkirin yin magana kai jinkirin fishi gama fishin mutum baya ya kadalcin Allah fishin mutum baya ya kadalcin Allah wani abu da ake cewa da na sani to wani abu da za a shigar da mutum da na sani shine saurin magana kai hamzarin ji kaji ko da da kai kai magana ko da akan ka ake aya ta ce yi jinkirin yin magana idan ka yi jinkirin magana sai kana hakurtar da zuciyarka to sannan kuma in ma abin da dan kaushi ya zama ba daɗi a yi jinkirin yin fushi a hakurta wato hakuri maganin mai shi zo mu zauna zo mu saba haka wata kar magana ta ce zo mu zauna zo mu saba to jama'a idan kana da dan kamar in wani abu ya zo na rashin fahimtar juna har aka saba ka a zauna cikin bakin ciki ka a zauna cikin gaba. Jalla allazi wahidu. Rukuna ka kama mana. Ahadun guda sau madu. Laifin ka yafe mana. Rabbana majidu ya ilahuna ahadun. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anishuwa da kwanciyar hankali da lumana.